bari ya je ɗauko yana yunkuri kawai sai ya aje gadon gaban shi har ya je ya ɗauko to ibnu taymiya aka ce Allah ya mai gaggawar rubutu kamar aljanna wani ya zo daga ƙasar wasu ta iraq ya ce malam mu an je garinmu ana zagin ka an ce wai ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza to malamin sunna in ya faɗa bai jin tsoro a ce ah, malam wai ka ce kaza sai ka ce kware da gaske to hujja to sai ka kawo amma ka faɗa yanzu kuma dan an zo sai ka ce eh to abin ne nima daga bacci ne na tashi kuma ya mai bacci eh, abubuwa ne nima dai a gaje nake a don haka kawai sai ya ce gaskiya na faɗa sai ce to malam me dalili ka ce allah na sama allah na fishi allah na dariya allah na da kafa allah na yarda allah na magana allah na kaza ce gaskiya na faɗa yace to me dalili yace ka dan zauna kafin ai sallar asar aka ce bayan an yi sallar azhar ne a nan ne ya rubuta littafin al-aqidatul wasitiyya tsakanin azhar zuwa la'asar littafin da yau ka in ka fara karatun shi yawa sai an ce Allahumma sallah, ala Muhammadin an ga wata sai an ga wata azumi zaka gama amma shi tsakanin azhar zuwa la'asar ya rubuta shi ne ya mai title ya sami wannan suna al-aqidatul wasitiyya aƙidar mutanen wasit wai saboda mutanen wasit ne suka aiko da tambaya to ibn taimiyyar nan sai ya zauna wannan littafin duka-duka littafin da ɗan shi'an ya rubuta shi min hajjul karama ɗin bai wuce girman wannan ba bai wuce girman littafin sifatu salatu ba ko kuma risala ta ibn zaidi ibn abi zaidi da karama amma ibn taimiyya da ya tashi sai da ya raddi mujalladi tara da ya rasa ya sa mishi minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atil qadariyya tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama game da ragargaje 'yan shi'a kadariya su ne irin waɗannan arnan da kuke fama da su to wannan littafi da aka kai wa ibnul mutahhari raddin da ya duba aka ce sai sadda kai kawai bai ce komai ba dan Allah kayi ɗaya karami an yi tara manya in ka sake raddi ka san abin da zai biyo ba ana yin yabi karfin da shi wannan littafi muna nan mun saka karatun shi a zaria ya hargitsa lissafin yan shi'a a ƙasar shi ne aka samu su yan shi'a sai suka kwasa suka yi iran da shi suka ce to gafa wasu sun kori mutanen zazzaki daga masallaci kuma sun zo sun saka karatun nan wannan karatun a masallacin da aka kori mutanen zazzaki ake yi wannan abu ya daure musu kai a ina ke karatun a zariya ina zazzakin shi wani raddi ya aka ce ba wannan ya jigata ya lalata alaka shi da iran yasa mu da ke zariya mu muka san damejin da muke musu to wannan littafi minhajis sunnati nabawiya a yau a duniyar musulunci babu littafin da 'yan shi ake jin haushi kamar shi riyal 120 ne a saudi arabia ka aika a siyo maka ka buga naira 30 so 120 nawa za ta baka ina accountant a siyo maka shi ka karanta shi ka ci in ba ka da kudin shi akwai muktasar din shi akwai samari din shi da almajirin ibnu taymiyyah ya al-imam zahabi muktasar haji sunna shi kuma riyal 35 ne a saudi arabia ko kuma akwai talhisin har wayo akwai wani samari din da wani malami a kasar saudi arabia mujalladi biyu riyal 55 sai ka aika a maka a saudi arabia domin waɗannan 'yan gurguzun wallahi da ilimi ake cinsu da yaƙi don in mahaukaci ya zo yana hauka in ka tashi kana hauka irin nashi sai a kasa gane mai hankali su da hauka suke da rashin kunya da tsiwa da iskanci wannan kwa ɗabi'u ne masu sauƙi ba sai ka koya wurin malami ba yanzu in ka ga dama zama ɗan iska abu ne mai sauƙi sai ka je ka cire malin malin ka cire dogon riga ka cire rawani ka share gemu ka bar komai wanda ka sani na mutunci ka sa wandon ka dogo ka kawo gajere ka dora a sama ka kawo t ka sa ka kulle ta anan ka kawo bakin gilas ka sa ka yi askin ka kamar jirgin sama zai fara cikin awa ɗaya ka canza wannan ba sai da malami ba to wannan su ta haka suke bi to kun kuka tashi ku je ku yi karatu ku karantar da mutane wa yu'allimuhumul kitaba wa hikma ku karanta mutane sunna su kuma su tashi su yi iskanci karshen lokaci iskanci yana da limit duk mutumin da koga yana wannan iskancin ko ƙarya ike yana wuce shekara arba'in za ku gane su in kuwa kai shekara saba'in ya tashi aiki kana kaiwa shekara arba'in sai ga mutum ya fara nasuwa don lokacin yana da mata yana da 'ya'ya to gari ya waye yana tunanin da za a tafi bara'a za a tafi muzahara sai yaro rike shi ba an ce mu wannan ta ce baba an ce bani da baje ku je ku ce da Allah ni yau ba zan samu zuwa muzahara nan shi kenan daga lokacin shi ke to kaga iskancin shi na yi tafi da zaran girma ya kama ka shi yasa ka yi kokarin kai wa tsufanka tattali kafin tun kana yaro in ba haka ban ka tsufa sai ka tsufa cikin takaici imrul kaisi din can haka ya gama iskanci a rayuwar shi shi dan daba ne dan farauta ne dan iska ne manemin mata mashayin giya duk shi ya faɗi ba sharri muka yi mai ba waƙoƙin shi tafi ka je ka karanta diwanin shi ko kuma shu'ara usitta haka shi da kanshi yake faɗi wa kad aghtadi wa tayru fi kanatiha wa ma nada yajri ala kulli miznabi yace ni imrul qaisi farauta da sassafe nake tafiya tun kafin tsuntsaye su fito daga cikin shekarsu a lokacin raba ma tana diga daga jikin indarau farauta shi da sassafe yake fita sannan ce yaghiddu ghaqitan bakri hina khinaquhu li ni wal mar'u ya katula ni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurkun ka an yabi aghwani Allahu ya yace ni imrul kaisi wai mutum yana gurnani gurnani kamar bujimansa wai yana son zai faɗa da ni ya kashe ni ya ce ni mutum bai isa ya kashe ni ba ya ce to taya mutum zai iya kashe ni ni da nake ɗan tauri ina kwana da ɗamara ya ce da kibiyoyi masu tsini da mashi mai kaifi da tsini ya ce ka'an ya bi a gawa ni kamar haƙorin fatalwa ya ce iri na ai mutum bai iya kashe amma wallahi ƙarya yake samartaka ce nan ta dame shi yana jin gashi da lafiya gashi da ingarman doki yace dariru ka huzurufin walidi a ta kallaba kaffaihi bi khaitin muwassal yace doki na gudun tsiya a wurin shi kamar kurar yaro in yana janta da zare din ka san kura ta zare yace haka dokin shi yake saboda gudu shi komai nashi first class ne amma wallahi da rayuwa ta zo karshe sai ce a rana mu da ina da amri gaibi wa nusharu bi ta'ami wa bi A asafirun wa zibbanun wa dudu wa ajra'u min mujallatil fi'ad yace ni fa ina ganin mun yi kuskure muna jin lafiya muna da ƙarfi sai saban Allah sai iskanci yace amma in biyayya Allah ta zo sai ka ga mu ragaye kamar kuda ana nan ku da mutane suka haɗa mai da sisa sai aka kawo mai riga mai guba yana sawa sai jikin shi ya rufe riga sai a ce murka sai daga hannunka a sa maka sai ya daga a sa mai sai fashe da kuka sai ka jikin shi kawai yana zagon yawa yana zubewa ya ce o oh, ma ta tabrih al hayati kama ara bi dira'i an koma fa albasa ya ce kai rayuwa kin ci amanan maza yanzu ni ne ake cewa daga hannunka a sa maka riga ya ce rayuwa ta ci amana to waɗannan 'yan shi'a da suke ganin wai addinin musulunci da iskanci ne za a yi shi wallahi ku sa musu ido ku ku je ku yi ta karatu abu uku nake wa matasa wasiya da shi shi ne

ɗalibai daga injiniyarin daga medicine daga pharmacy daga ina ne a abu suka janye jikinsu wai kawai su karatun bokon ɗagutu ne don haka ba su da bukatar shi so koma masallacin abu biyu ke wai kafi waɗannan ɗaliban akwai wani daga cikinsu a benin street a sabon garin zaria wani lokaci na haɗu da shi gaba ɗaya ya ce shi ya rasa abin da yake damun shi yanzu a duniya ba yi da sana'a ba boko ba arabiya rigar da zai sa taga gare shi yana nema ba abinci ba ko to abin da nake wa jama'a shi shine kowane matashi tabbatar ya iya sana'a girman kai ya fita daga ranka kamar yadda na gaya ma gani yanzu tele in albashi ka ɗauke ni ne maka aikin gwamnati in ne wa'azi ka ce na ɓaro ta ko ka cire ni ko in resign ko sai in koma sai in buɗe keken ɗinki na dinka an zuba kuɗi na aljihu kuma zo in ci gaba da faɗin abin da ba ka so me yasa saboda ina da sana'a sannan tafi kai karatun arabiya ka koyi qur'ani ka koyi hadisi sannan koyi boko a buga a same ka accountant ne injiniya ne kai pharmacist ne kaza ne kaza ne wallahi sai ka ga rayuwa ka ba ta taba baciya su kuma ku basu da rashin kunya da tsiwa amma wallahi su din muna gaya musu wallahi in kuna son zaman lafiya wannan ita ce hanya kawai wanda di ya kauce wa ilimi ba shi da rabo a wannan al'umma domin wannan al'ummar da ilimi aka fara mana wahayi ikra haka aka ce yi karatu nemi ilimi don haka wannan al'ummar tamu kaga annabi dawuda da Allah ya saukan mai da zabura Fikirori ne a cikin takamai da malamai suka faɗi sannan injiniya ne shi tsohon soja ne al'umma shi za su iya ci da ƙarfi ke wannan al'umma ta mu wanda duk ya ce da ƙarfi zai ci to ba zai kai ko ina wannan al'umma ce wadda ke alfahari da science and technology kimiyya da fasaha domin mai annabin mu annabin technology ne awalam yakfihim aya anna anzalna ilaikar kitaba yutla alaihim suka ce a kawo aya a kawo aya sai Allah ya ce haba aya bata ishe su ba wannan qur'anin da aka sauka musu aya isa aya in kuna shakka ku tsaro wanda yake irin shi ko mafi karancin sura kamar shi ka duba fasaha irin tasu dubi imrul qais din nan da nake faɗi fa an tabbatar da babu wata kalma da ta zuwa qur'ani sai da zan imrul qais ya taba saka ta a waka amma bai taba ya rasu tun kan a haifi annabi da shekara 58 amma kafin a haifi annabin ma ya rasu amma duk wata kalma da ta zo qur'ani aka ce ya saka ta wa shi saboda fasaha amma irin su ne fa aka ce su kero aya daya ko uku ko sura ɗaya suka kasa qur'ani me yasa wannan al'umma al'umma ce ta fasaha to don haka ka nemi ilimi ya zan da fasaha kake ci to sai ka ci ka mutu cikin fasaha domin da ita ce al'umma take alfahari kar ka sake baka karatu ba kar ka sake baka karatu ba su kuma ku bar su tsiwa da rashin kunya da iskanci mutum in ya gama duka duka ina son ka auna duk wani dan shi'a da ke kusa da kai bai tsiwar wata biyar ko shida ba tare da yana dama ba in ko ya yi tazarci a kan tsiwa shi iyakar ta shekara hudu sai ga ya koma ya nasu sai ga ya dan buɗe shagon tireda ko kuma ya koma aikin kwatami din irin wannan na lokacin balgon ya ce sai da dalilu ya jama'a musulmi a takaice yanzu sharrin takalidanci da muke faɗi shine ya ja waɗannan bayan Allah suka kiyarda su ba da fatawa da hadisin annabi har suka ba da fatawa da saɓanin hadisin annabi wannan sarki ya ko wannan kaɗai ya ishe ka sharrin sannan na biyu almajirin wannan malamin ibn al-qayyim yana da ainihin fatawa da ya bayar shi ma akan in aka saki mace saki uku a kalma daya yace za a maida ita muna fatan masu sauraron mu ku yi mana adalci fatawar mu mu ba irin ta yan shi'a bace yan shi'a cewa suka yin aka yi saki uku a kalma daya to sakin bai yiwu ba gaba daya mu me dalilin su suka ce saboda sakin bid'a ne sakin bid'a kuma bai afu ba mun ku sai muka ce a saki yayu amma daya to masu takalidanci da mazhaba sai suka ce a'a sakin ya yiwu a uku din mu kuma sai muka ce a'a wannan maganar faɗanta ba daidai ba ne aiki da ita kuskure ne me yasa ba daga Allah take ba ba daga annabi take ba wanda ya faɗe da ya janye ta shine tsoma karanta sahihu muslim abdullahi dan abbas ya ce a zamanin annabi da abubakar in aka yi saki uku a kalma ɗaya sai a maiwa da mutum mata shi umar ya hau mulki ya shiga shekara ta ɗaya ta biyu a ta uku sai ga saki uku ya yi yawa da an taba ka sai ka ce saki uku saki uku sai ya ce jama'a sakin nan uku ya yi yawa mutane suna gaggawa game da abin da aka ba su dama an ce ka yi a hankali ka haɗa ka yi gaba daya sai ce da biyu duk mutumin da ya uku na zartan mai nan da nan sai bai suka ce ba su yadda ba nan da nan sai hayaniya sai zanga-zanga sai duk aka ya mutse sai ce ku saurara dama na yi haka bai domin masla don na ganin haka ce mafita suka ce ba wata mafita da za ta fitar da mu da ta wuce mafitar da ta fitar da annabi sallallahu alaihi annabi in an yi uku ɗaya ke yawa kai ma tsaya haka sai ce to amma ai saki ukun nan yayi yawa wauta ta yawa dan haka kuna ganin in muka sa horo ba laifi sai suka ce eh to wannan kam ai dama matsala tana da faɗi a gaban alkali ga wanda ya nufi to sai umar ya ce daga yau duk mutumin da ya saki matar shi saki uku aka kawo shi zan mai bulala ta horo sannan mai mai da matar shi sai sahabban suka ce to kan wannan sun yadda ina fatan ka karanta littafin su sala ka karanta littafin ighafatul lafa. ka karanta littafin ainihin wato na alamatu ibn qayyim din dangane da abin da ya sha zadul ma'ad zadul ma'ad da kuma ainihin littafin shi na usulul fikiri a alamun a nan ne ibn al-qayyim ya ruwaito a cikin waɗannan littattafan da na faɗa cewa sayyidina umar a ƙarshen rayuwar shi sai ya miƙe ya ce jama'a tun da nake ban taɓa abin da ne na dama a rayuwata ba sai a uku aka ce na ɗaya ranka ya daɗe ya ce sanarwa da ne akan wanda duk yau matashi saki uku a da saki uku nan ya ce na yi nadama wannan magana ya ce na biyu dukan masu kukan mutuwa da nake hasu masu mutu ya gankara kukan mutuwa shi fara tsula maka duna har ya zan yanzu ka daina kukan mutuwan kukan dukan shi kake sai kasa fahimta har sai ka shure ya ce na yi nadama akan haka don annabi ya hana kukan mutuwa amma bai taɓa dukan mutane ya ce na yi nadama akan haka ya ce na nadama auren dole da nake haɗa bawa da baiwa yantattu kai kana da bawa wane yana da baiwa sai duk muka yanta su umar sai ce a haɗa su auren dole ko suna so ko ba su so umar ya ce na yi nadama ka karanta littafin irafatul lafa na ibn qayyim to ashe umar shi da kanshi da ya ce an yi saki uku a mayar da matar ya yi nadama daga baya to ta iya yiwa ka ce a to yanzu tsakani da allah yaya aka yi ba a san wannan matsalar ba ina son ka san yanzu duk magana da muka faɗa a nan a taron jama'a in ta zan kuskure ce bayan an tashi in ka zo kai min nasiha ko da na karɓa na gyara kana jin yaushe kuma za a iya tara mutanen nan a sake goge waccan magana to umar ya tara jama'a ya yi announcement ya sanar daga baya an nuna ba a yadda ba to tattaro irin waɗannan jama'ar da suke wani ɗan kasuwa ne wani ɗalibi ne ya zo ya gama harkar shi ran nan zai koma sai ya koma ƙauyensu ya ce ai umar ya sanar da kaza daga haka sai maganar ta yaɗu a halin shi kuma ya gyara a kai akwai irinta a musulunci da ta samu umar ita ce auren mai idda mace tana cikin idda sai ka aure ta umar a zamanin shi wani mutum ya auri mace tana cikin idda da aka kai su gaban umar umar ya kwace sadaki ya kai baitulmali aure kuma ya ce ya kashe aure ba aure tsakaninsu har abada bayan kwana biyu sai ali wannan magana duk ta yadu aliyu baya nan ya dawo daga tafiya sai zo ya same shi ranka daɗe na ji magana da kai akwai hujja a littafin allah ko a sunan manzon allah malamai kun ji yadda ake yi duk malanta kan kaji an ce wani malami ya faɗi kaza kaje je kai ta faɗa faɗan kamar haushin kare ne gabarin wata bai da wani amfani inda gaske ne je ka same shi amma wani malami ya ce ka ba sai ka fito kana ta bambami duk ka gama bambamin ka sai ya ce alaga wa ta'ala ai magana tana bulo mara sai kuma ka je ya fara cewa to ai wannan hadisan yahuda ne wannan yi tsoyanci ne wani ya ce ka ba sai ka je ka sa don haka aliyu na dawowa ranka ya dade akwai dalili akan cewa mai idda in ta aure ba za ta sake auren wannan mutumi ba a cikin idda in ta aure shi tana inda aka lalata auren ba za su sake haduwa ba ya ce ba dalilin littafin allah babu a cikin sunna ya ce to ina ka samu sai ce a'a wannan fahimta ta ce ya ce to waccan wauta da suka yi shine aure a cikin idda ya ce a koma da ita sunna ba sai ta gyara ba ya ce sadaki kuma tunda an sadu da ita me kai sadaki bai tunani a dawo mata da abinta sai umar ya ce wa aliyu to ya za a gyara sai ce yawwa tun da dai sun riga sun sadu a cikin wannan idda to wannan ainihin tsarkin da take ciki ya rushe sai a lura sanda aka yi auren a cikin tsarki na nawa take ko a cikin jini na nawa ne a ce ta yi jini na ɗaya tana cikin tsarki kafin ta jini na biyu sai aka ɗaura mata aure to yanzu tun da ana son gyaran matsalar sai a ce to an kashe wannan sabon auren da aka wannan matar ta je ta karasa waccan iddar tunda ta yi jini ɗaya da ko to yanzu ta je ta jini biyu ta hada da ɗayan da ya zama nawa uku sannan sai ta yi istibra'i a kan saduwar da wannan sabon mijin ya da ita ya ce sai a sa sabon sadaki sai a ɗaura musu aure sai na umar ya ji daɗin wannan magana ya ce la kanin allah bi ardin lasta bi haya abin hasan ya ce kada Allah ya zaunar da ni garin da babu kai a cikin shi ya baban hasan a ce in yi kuskure ba za a gyara mun ba ya ce Allah wadaran irin wannan garin kana sarki sarkin musulmi ne kai gwamna ne kai dagaci ne kai kai kuskure ko sai dai kowa zai ci ranka daɗe ya yi daidai wallahi tallahi wannan mahallaki ya ce gare saboda haka ya jama'ar musulmi yanzu wannan irin ainihin bala'in da ta kalidanci ya saka mutane a ciki da ibn al-qayyim ya bada fatawa akan wanda ya saki mace saki daya ai saki uku a kalma ɗaya a mayar mishi da matar shi kun ga wannan maganar kamar ana karatu ne tsakanin magariba da isha fa aiwa malami tambaya kawai sai ya faɗa to wani lokacin malamai saboda hassada madadin su same su tattauna sai a je a kai karar shi wurin gwamnati to daga haka ne ake ɗaukaka malaman sunna sai a ce a je a kai karar shi a hana karatun dama su sun sa lasifika a kan kwana an ki a zuwa saurara sun sa tsakanin magariba an ki sun buga an ki to sai sun ga wani ana taruwa to da ya faɗi wani abu sai su je su yi gwamnati turan kai ya daɗe wallahi za a yi yaki wallahi ya daina karatun da za a yi yaki yana zagin malamai ku je ku same shi mana ku tattauna ku ba malamai bane yan uwan shi to shikenan sai aka je aka kai ibnul qayyim kara wurin gwamnati malaman fada ai ibnul qayyim ya ce kaza shikenan gwamnati ta kama shi ta daure ibnul qayyim an gama da tarihin ibn taymiya sai ibnul qayyim aka kama shi aka kulle madadin da aka kulle shi a gabatar da shi mana a tattauna da malamai ina malumman gwamnati ko ko sun je hajji sun je umara sun dawo sun cinye ragon sallar mutane babu jawabi Allahu akbar zo su yi aiki Allahu akbar dan haka ina suke a sai aka kama shi aka kulle sai ranar kasuwa sai a ɗauko shi a aza kan jaki ko raƙumi ana bugun shi ana cewa jahilai ku dube shi shi ya ce saki uku a ɗaya to jahili kuma jahili da shi da kasko ba su da bambanci jahili da shi da kasko ba su da bambanci da haka sai gaji sun ce oh la ina ana mamaki jama'a ku duba bada al-islamu gariban fasa ya udu gariban haka annabi yake in ka zo aka ce ka saki mace sakin ku sai annabi ya ce ku koma mai da ita sai yau ga wani malami ya faɗi amma an ɗora shi kan jaki ana bugun shi kuma ana cewa ku duba abin da ana cewa oh la ilaha illallah haka aka rinka mishi wannan ainihin bala'i akalla ku karanta littafin subul salam babin saki za ku ga ya gutsuro wannan tarihi da kawo ya jama'ar musulmi kun ga sharrin ta kalidanci yasa madadin ga gaskiya malamin nan ya faɗi abi abin da ya faɗa a zauna lafiya amma sai aka ce a'a wai ana bin malaman mazhaba ne bayan su malaman mazhaban nan maliku kake bi ko shafi'i ko hanabila ko waye sun ce hadisi ya inganta shi ne mazhabin su sun faɗi haka da bakin su kuma aikin su ya nuna haka da zaman maka misalin wa Abu Hanifa maliku ana karatu aka ce ala gafata malam ina hukuncin tseba ya tsun Wani ai ce wannan ba wani abu ne da mutane za su damu kansu ana tashi sai a ala gafata malam ai mu mun samu hadisi kaza kaza annabi ya ce ana yi ibn wahab kenan yawa maliku tambihi akai nan da nan imam malik jama'a na taruwa sai ce jama'a ɗazu da na ce muku ba a shafa ba a tsaye yatsun kafa ana yi mun samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka suke to yanzu wannan bala'in bari in mana karatun nan da muke da waƙe shine sai ana nan sai aka samu wasu 'yan uwanmu a sokoto sai suka ci naman doki to irin matsala ɗaya ce kamata ya malaman nan da malaman Allah ne sai su je sai su samu waɗannan malamai domin malamin nan da ya yanka dokin nan sunan shi a sheikh musa lukuwa shine shugaban izala na ainihin jihar sokoto gaba ɗaya wannan duk wanda ya ce an cire musa lukuwa ku ce ƙarya ike don shi ma wanda ya faɗi cirarren ne ba wanda ya cire musa don izala me ya cire ka izala shine ka kawo bid'a ya kawo bid'a dan gungun din can naku shine cirare a izala domin shine ya sauka daga manhajin izala amma gangariyan mai bin alkur'ani da hadisi ko ya ce shi dan izala ne ko bai ce ba shi danta ne kawai don haka malam musa lukwanan shugaban kungiyar izala ne shine limamin babban masallacin kungiyar izala na garin sokoto sai aka ce mutumin nan ya danna doki a kofar gidan shi ya yanka ya ci in ka zo ka ce kana so ba siye kake ba kyauta yake bawa balle a ce ya je yana rabawa ne cewa sai kowa ci bai kai kwata ba bai kai ko ina ba a kofar gidan shi ya yanka kuma ko kai ɗalibin shi ne sai ka ba da naira ɗari an rubuta sunan kasan nan sai a baka yanka biyar ko yanka shida misali to madadin da malamin nan ya haka idan malaman ƙasar nan suna ganin ba daidai ba ne ba kamata a yi a kaiwa sarkin musulmi ba domin sarkin musulmi shi da kan shi ya ce shi ba malami ba ne wannan tarihin ba ni na faɗa ba shi ya faɗa da bakin shi kuma ku jama'ar kaduna ya kamata ku gane ji don a gidan rediyon najeriya na kaduna kai wannan tarihi a ce to ranka ya daɗe wajen karatun muhammadiyya ba ya ce to mu kasan gidan da muka taso duk rayuwa ce ta boko iyaka ta dai amma iyaka ta amma to wallahi jama'a wallahi mu ko 'yan islamiyya mu sun wuce amma 'yan islamiyya sun wuce amma don wallahi ba wai amma ba idan ka sauke ƙur'ani baka san fassara shi ba ba za a kira ka malami ba domin kana karanta abin da baka san ma'anar shi ba ne dan tunda baka san fassarar shi ba baka san ma'anar shi ba zaka iya aiki da shi sai ka zama masalul ladina taurata. tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himar yahmilu asfara saboda haka shi ya ce shi ba malami ba ne ɗaya kenan gwamnan jihar sokoto ba farawa wannan ko ya faɗa ko ba ya faɗa ba shi ba malami ba ne shi ma bai taɓa ikirarin malanta kai aboko ma ba za ka kira shi gogaggen dan boko ba domin ba ni jin ko digiri yana da shi da daya ya kashe secondary school certificate Allah ya saka da alheri GCE ko waye ko waske ko neko to dan Allah yanzu in aka je aka ɗauki matsalar nan aka kai wa sarkin musulmi ko gwamnan Sokoto ba ya adalci amma tun da malamin nan namu ne malami ne na cikin kungiya sai kungiya ta kira shi abu na farko ba wai cewa an kore ka a'a dan bai yi abin kora ba sai ya ci ala gafata malam mun ji kayan ka doki ne dalilin ka kawai in ya kawo dalilin ba haka bane ma'anasu sai ya ce ba haka bane ma'anarsu ai mai nasihohi da ilimi da jan hankali shikenan in ya karba shikenan shi da kanshi sai ku ce tun da ka gane barna kai to fito ka gyara haka ake idan kai barna a ka'ida kai za ka zo ka tsaya ka ce za ka gyara haka aka san malaman musulunci da ita Ibnu abdissalam da ya bada fatawa a kasan masar ya gane ya kuskure daga baya sai ya haura kungiyoyin ka yawo kwararo kwararo yana jama'an musulmi kun ganni wanda ya san ni ni ne wanda bai san ni ba ni ne ibn abdissalam ni ne na bada fatawa kaza amma na gane ba daidai bace don haka na canza na janye sai wuce haka ya rinka kewa al-imamu abu isma'il abu hassan isma'il al-ash'ari mai littafin al'ibana ibana sai da ya shekara arba'in yana batar da mutane shekara arba'in yana batar da mutane akan aƙidar mu'tazilanci cewa duk wata siffa ta Allah ƙarya ce daga baya ya dawo ya tuba bayan da ya tuba sai ya shiga ɗakiyar ya rubuto littattafai sai zo ya hau kan mimbari ranar juma'a ya ce wanda ya sanni ni ne wanda bai sanni ba kuma ni ne al ash'ari kun san shekara ta arba'in akan kaza kaza kaza na gane wannan abu bata ne bayan da na roƙi Allah ya shiryar da ni ya shiryar da ni yanzu ina kan aƙida imamu ahmad bin hanbali aƙida ahlus sunna wal jama'a yace amma lokaci ya kure min da ba zan iya zama in yi muku bayani ba amma ga littattafai guda uku na rubuto littafin farko shine al-lum saghir wal kabir littafi ɗaya ne a biyu ne a ɗaya littafi na biyu shine al-ibanatu an usulid diyana littafi na uku shine maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin hmm. to haka malaman sunna suke yi in kai kuskure sai ka zo ka gyara to da in ya zo gyara shi kenan to in ya ki gyarawa sai a fito a tona mai asiri a ce an yi mai gyara ya tabbatar gyara ne ya ki gyarawa to daga nan kora ce daga izala dakatarwa ce eh, ritaya ne dan shi ya kamata sai dai a ritaya dan da zuwa ka yakin farko a to aka mai yakin ujuku da kai kuma rana daya ce an kore ka ba ban ba garatuti a ah, ritaya ne misali to saboda haka kawai wai sai aka ce wai a wuce sai aka wuce fada aka wuce government house ai wannan malami rikici yake so ya kawo to kuma dama ina son gaya muku gaskiya wannan ita ce gaskiya malamin nan dama su mutanen kungiya suna jin haushin shi me yasa yana kawo musu cika tsakanin su da gwamnatin jihar sokoto domin yana mikiya yana wa'azi da sunan kungiyar izala kuma yana cewa lallai sai an kafa shari'a shi kuma gwamna baya su su kuma suna kewayawa suna samu na timatiri da magi to yana wa'azi da sunansu to yanzu zai bata musu dage-dage ta koma kuka to don haka yanzu da su da gwamnatin suna neman yadda ba a kama shi don haka sai aka juya matsalar sai aka ce to ya ci doki ne zai kawo rikici in ba haka ba ba shekaran jiya good friday ba ba gobe easter monday ba a cikin bible ai an hana cin alade an hana shan giya amma an ci alade za a ci alade an sha giya za a sha giya a gobe an saba wa bible amma ina kuka ga wani reverend faba ya ɗauko wannan da ya ci aladen ya kai shi government house amma kuskure ne sai su danne isu isu amma ku saboda neman fadanci da neman duniya sai ku ce a je a haɗa shi da gwamnati gwamnati ba ta horo ina son kusan wannan malamin musulunci dan ka kama shi ka kulle shi a kurkuku bai daina abin da yake yi ina son kusan wannan tarihin musulunci ya nuna babu malamin da ya rabu da abin da yake saboda kurkuku tambayi imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal fitina ta taso wasu zindikai suka ce wai qur'ani ba magana Allah ba ne wai qur'ani ma'anar magana Allah ne wannan aqidar mu'tazila kamar yanzu Obasanjo ya speech da turanci a gidan rediyon Ibadan sai a fasara da Yarabanci gidan rediyon inugu a fasara da Inyamuranci rediyon Najeriya na Kaduna a fassara da Hausa sai ya zama maganan nan da kake jin Obasanjo ya ce kaza da Hausa ai ba haka ya faɗi ba ana faɗin ma'anar magana shi ne da hausa ko dan ba da hausa ya faɗi ba to sai suka ce wannan qur'ani ba haka Allah ya faɗe shi ba translation ne na magana Allah imam ahmad ya ce a ƙarya ne imam shafi ya ce ƙarya ne sai kawo su aka kulle su azaba iyaka azaba an yi musu sai aka fito da su yaya ko kun sassauta ra'ayin ku imam shafi'i an ce mutum ne siriri wanda jikin shi bai jure wahala da ya ji wahala ta yawa sai ya ta'wili amma bai karya ta kanshi ba sai ce ku tsaya attaura zabura yana yana nuna yatsun shi yana kirga su ibrahim musa diyar lissafin tafan nan sai ce da alkur'ani sai ce hamsatu, kullum hama kulluha Ya ce waɗannan biyar ɗin dukkan su halitta dama su abin da suke so ya ce ƙur'ani halitta ne to sai lissafa tsin shi biyar sai ya ce dukkan su halitta ne kun ya dan yi tauriya sai aka ce Allah ya soka haba mu na wasan Imam Imamu Ahmad aka ce da ya fito ya ga taron jama'a jijjira ake nan mu fada. a ji a ce Ahmad ya faɗa sai ce amma muna nan ba ba tawili ba canji ya ce a Qur'ani magana Allah ne aka ce baka da ku bane aka koma da shi kurkuku aka dake shi bayan shekaru sarkin ya mutu dama kirarin kujerar ka kenan wallahi gwamna ne kai ko ciyama shugaban kasa ne kai ko sarkin gargajiya kai kujerar ka ko ta malanta ce wannan juyawar da ka ji ta ne tana kikikiki ba salati take maka tambihi take maka lau damat li ghairika ma wasalat ilayka da ta dawwama ga wani to da kai baka hau ba wannan kikikiki din ka ji fasarar shi kai a hankali duk wata kujerar mulki da kake akai dama ko ka mutu ko a sauke ka ko kai ka sauka da kanka na kashe shi akai sarkin kano sunusi cire shi akai a bace mutuwa yanzu ina suke to abin da yake wajibi a kanka shine wallahi ka ji tsoron Allah sarkin yana mutuwa sai dan shi yawo ashe dan yana zuwa makaranta Ahmadu bin Hanbali a boye Allahu yanzu gwamnati ta zama tasu shi yasa ake cewa ayi da'awa mu ta yada sunna ba san waɗanda suke fahimta mu ba wani yana nan ya fahimce mu amma uban shi dan bid'a da yana jin shakka to uban na mutuwa shikenan an yi juyin mulki shi yasa mu ta yada sunna a je a tara yan mata samari dattawa har dattawa a je a bude musu aji dattawan nan da fatiha da salatul fatiha ta buge su ko salatul fatiha ta buge su suka yi laushi wallahi sai a ce dattijo akwai sauran ka qur'ani akwai alheri sai a zo a bude musu sai a sa musu bagadadi ana koya musu alifin ba'un ne ana koya musu ainihin qira'a ne tahiya ne salati ga annabi in duk abin ya gagara aje qawaidi a samu dai dattijo ya iya fatiha dan kun san wallahi mafi yawancin su zikirin aka koya musu ba su iya fatiha to sai ku je ku bude ku koya musu fatiha tsofaffi din nan mu mata wallahi kar ku sake sunna ba ta kai kansu ba a bude azuzuwa ai ta aiki ai ta yada sunna ai ta gaya mutane annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce wallahi akwai lokacin da muka dakatar da karatu a mu dattijo ne ya zo zai mutu ba na garin sai ya ce don Allah in na dawo a gaya mini don Allah karatun nan da ake na annabawa dan Allah a daure a ci gaba da su ta suna jin daɗi dattija ka zo ka same shi ba wani kawai ka ce dattija manzan Allah ya ce a ce sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai ba wani jin kunya tsoron bakin jini tsoron zagi sharri kisa duka kullewa duk kai dame mu fatara da talauci kar ta dame mu Allah ke azurtawa dan haka wannan sarki yasa aka fito da Imamu Ahmad bin Hanbali aka yi mai kyauta mai romo imamu ahmad yana zuwa gida kyautar sarki ta iso wannan ba a ce ai an ce ne ka dan sharu mu ka murmure ya ce hazihi ashaddu min tilka ya ce wannan bala'in ya fi wanda muka fito aka ce malam me kake nufi ya ce indai gwamnati za ta baka ka karba ya ce ka lalace dubu malam abdullahi gwandu gwamna ne na kebbi state in yi maka da hausar zamani gavna ne na kebbi state gwamnan shehu dan fodiyo shine gwamnan kebbi a matsayin shi na gwamna in gari ya waye sai ya ɗauki fatanyar shi sai ya tafi yana neman kwadago aka ce ya je ya karɓi kwadago ne dajiyar dawa ta yanke shi jini ya ci gaba da zuba har ya mutu gwamna guda aka zo za a dama mushi fura baiwa ta ce ranka ya daɗe babu nono yau a gidan ya ce a a dama da ruwa ba yogurt ba kindirmo ba komai ya ce a dama da ruwa gavna guda kuma kwadago ya karba shehu usmanu halifan musulunci ne a yankin nan namu amma tifka ike ta ainihin tarnaƙin jaki da igiyar ɗaura awaki in aka je sai a siyo mishi igiya a yau cefa ne ya zo ya kintsa gidan shi sai ya zauna yanzu karatu yake an ya tashi karatu ya yi ibadun shi jinshi na dare sai kuma ya hausa ka wannan igiyoyi in gari ya waye ya ainihin siyar ya ci abinci ya ci gaba karantar da jama'a shi yasa ba su shakkar kowa gaya wa gaske shi yasa kaga ya tashi ya rubuta littafi bayanu wujubil hijrati alal ibad wa nasbil eh, imami wa ikamatul jihad a ciki ya rinka kiran sunaye na sarakunan ƙasa hausa kai tsaye yana kama sunansu yana cewa wane sarki ne yana cewa yana sallah yana salati yayi hajji yayi kaza amma kafiri me yasa saboda baya kaza baya kaza da muka saka karatun littafin a zariya ana jin 1986 ko 87 sai da garin ya kama zai kama da wuta ka zo aka samu wani datti albani fa ya zage sarki ya ce shi kuma albani ba cikin kungiyar kowa yake balle wani kungiya ya kira shi ka je ka same shi mana sarki na ce shehu ne ya rubuta ai albarkan wani ya ce muke ci albarkan wani ya ce ko ba ku yadda da wani ya kuma ba ku yadda da wani ya ba mu mun yadda da wani tabarrikin wani yake to ya jama'ar musulmi yanzu malaman nan an kama su an ɗaure su madadin a ce a saurare su sai aka ƙi sauraren su babu wata doka ta musulunci da ta ce a ɗaure mutum har tsawon wata biyar ba tambaya ba hukunci ba komai balle dokar najeriya duk wani lauya da ke zaune nan ya miƙe in shi lauyan gwamnati ne ya gaya mana wace doka ce ta ce a kama mutum a ɗaure shi a kan laifin da yake shi ba a tabbatar mai ba shi ba a bincike shi bai tsawon wata biyar ba komai wai kuma wannan aikin bai faru ba sai da ainihin haɗin kan waɗanda ke cewa malaman ahalus sunna ne su ni abin da nake cewa ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah na san na tafi za a ce albani ya zo ya zazzagi suwa na ba mu zagin kowa yan iska ne ke zagi mu ne muku nasiha ne wallahi tallahi zubewa ce malami ya abu ka kasa samun shi ka je ka samu mai mulki ba a nan kadunan nan malam ba mai shinkafa Allah ya ji kanshi shi ya gaya ya ce a nan kadunan nan wani ya jilsatul istiraha wai aka kai shi police station duk kaduna ina malaman fiqihu ina malaman hadisi sai a je a kai wannan yaro a ce ala ta malam kaga yaron nan eh to wani zama yake mu kuma ma sami ina bi mu taba jin labarin shi in fiya ba ina alawali ko kuma fi mashayikh ina al'awwali to don haka sai aka ce a kai shi wurin yan sanda to yan sandan nan da suke da dama daga cikinsu arna ne mashaya burkutu su ne za su yi muku hukunci kan da isra kuma da kuka karanta fiƙi ba ku san dilsal da kira ba sai wani mashayin burkutu yanzu ba abin kunya ba ne? to sai aka je aka ɗauki su malam Musa Lukuwa makon da ya wuce ko mako biyu da suka wuce sai aka je aka kai su aka zaunar da su wai sai aka kira kwamitin fatawa kwamitin fatawan nan da suka zauna duk sai na ga mafi yawancin su shugunan ɗariƙar tijjaniya ne sai na ce tun kafin in ga me za a tattauna sai na ce an yi zalunci saboda na ɗaya zalunci ne a ce shehin ɗariƙar tijjaniya zai yi wa limamin izala shari'a wannan zalunci wallahi bai adalci aka je aka zaunar da su aka fito da su zaman nan ba su san za a yi zaman nan ba sai jiya da la'asar aka ce musu za a yi zama da su a yau shi kenan sai aka fito da su daga kurkuku a ba su dama su je gida su natsa su dawo cikin hayyacinsu su bincika littafansu su zo da hujja a ce za a zauna da su wani to ba a yi wannan ba sai aka zo aka zauna to tun daga inda na gane za a yi zalunci sai na ga su ma kwamitin fatawar ba wasu littattafai suka shiryo ba to za a yi matsalar ilimi ya kowa kawai zai taho da naɗi da carbi ai ba zikiri za a yi ba ɗariƙa za a yi musulunci za a yi ba a bukatar ta ƙur'ani za a zo da shi da sunna a to kawai sai aka zo aka zauna shi nan to wai sai aka ce ana tuhumar matsaloli goma sha shida zuwa goma sha bakwai sun ce mani na jasa ne ana wanka da eh, sun ce mani ba na jasa ba ne sun ce wai ana iya alwala da coca-cola ana iya wankan janaba da kunu cin naman doki sallar juma'a karfe tara allah yana sama to duk aka jilsatul istiraha mai risala ya ce kada a yi amma annabi ya ce a yi to na ji daɗin shi ciya don yana nan da kasar na bidiyon shi ciyaman ɗin na ji daɗin magana da ya da farko ya ce muna son ku ji tsoron allah cikin matsalolin nan waɗanne ne kuka faɗa to kaga an yi musu adalci to amma ni abin da ya bani mamaki da dukkan su kwamitocin wakilan kwamiti shine waɗannan matsalolin an san waɗanda suka faɗe su domin su 'yan kwamitin fata wannan kowa ya kawo ƙarar matsalar garinsu ne misali ni da ke zaria na kiyaye matsala biyu sallar juma'a karfe tara sannan jilsatul istiraha mai risala ya ce kada a yi annabi ya ce aito to wannan ni na san ni na faɗa ba to sai aka sa wani tsohon alƙali ne daga zane to da wannan tsohon alƙalin da adalci ne da sai ya zo ya same ni to wani za a yi zama akan wasu matsaloli da ire-iren ku kuka faɗi a ƙasar mu ba mu san su don haka muna gayyatar adalci ake so a wanda ya faɗa shi ya kamata a tuhuma to ni kenan in aka je na farko sai a ce shin da gaske ka yadda sallar juma'a za a iya karfe tara ka yadda cewa mai risala ya yi kuskure da ya ce kada a jilsatul istiraha annabi ya ce a yi in na ce na yadda sai a ce to me dalili me dalili sai a ce buɗe ka karanta mana a littafi ba mu san ra'ayi daga to na faɗa sai a faɗi malaha wa ma alaiha ina na dace ina ne ban dace ba sai a min nasiha in kuma gaskiya ne sai a fito a ce gaskiya ne shikenan ba ni aka ba ni ban isa abi ni ba amma wallahi Allah ya isa abi shi kuma annabi ya isa bauchi sai a kira malam idris abdulaziz shi ne aka yi wa sharrin cewa ya ce za iya alwala da fanta za a iya wankan janaba da kuro sai a tambaye shi kai ka faɗa haka in ya ce eh sai a ce me dalili ba wata magana a duniya da za ta ruɗa ka ga sahabi kamar yadda ahmad da imamu a abu dauda suka ruwaito hadisin shi an yi tafiya sai ji sanyi ga janaba ya ce jama'a ina so zan yi taimama in yi sallah janaba ta kama ni kuma ni ina jin sanyi kuma ni kuma ma ne yaya akwai sassaucin fatawa suka ce a ai kawai ka yi wankan janaba dole ice sanyi jama'a in ne zan mutu suka ce ba wani sassauci ya ce to ku tsaya ku rike na ku rike na ya je buga taimama ya yi sallah ana isowa madina sai aka cewa annabi ai amru dan as iri iri yana ainihin da janaba ya taimama ya yi sallah wai saboda yana jin sanyi to annabi bai ce ashe kai ka ka kaza a'a sai na zo yi haka eh sai ce eh. me yasa kai sai ce saboda ji Allah yana cewa wala fusa ku kawai ku kashe kawo ni kuma na tabbatar ne wanka da ruwan sanyin nan zan mutu don haka shi ne na yi taimama annabi ya yi dariya aka ce har da aka ga haƙoran shi daga nan ne aka ce ashe sanyi na daga dalilan da in suka haɗu da rashin ruwa kai kuma ba ka iya wanka da ruwan sanyi za ka iya taimama kai sallah hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dauda da musnad imam ahmad karanta sahihul bukhari bukhari ya kawo shi mu'allakan wato ba tare da ya mace isnadin shi ba amma hadisi ne sahihi a takaice yanzu wannan ya nuna mana ashe duk abin da aka ji mutum ya yi komai, me ka a dubi munin abin a tambaye shi dalili sai a tambayi idris in haka ne mai dalili in ba haka bane kenan sannan cewa allah na sama wannan malam ja'afar ne ya haɗa wani malami zafi wani malami da malam ja'afar ya haɗa mishi zafi a maiduguri ya ji zafin wannan magana ya kawo ƙara fada sarkin kano bai yi nasara ba shine ya sake kai matsalar to da sai biya malam jafar za a je tattaunawa majalisa kaza kaza ka zo misali eh ana cewa yadda ya kamata a yi ne ba an ce ana rayuwa ne a rayuwar demokuraɗiyya ba kamata ya adalci a sannan matsalolin da suka shafi su kuma su malam musa lukuwa sai a tuntube su su ma tare da dalili amma maganar ɗauri bata taso ba yanzu jama'a a sokoto ba ku jin irin abubuwan da kiristoci suke wa addinin musulunci a sokoto duk bai da hankali ba sai limami dan ya ci doki ba fa kai kowa kwata yi ba bai yi maka tayi ba bai aika da shi gidanka ba ranar sallah in ma kana son ka ci sai ka siya to me rikici amma wai zai tada rikici dan a kawar da hankalin musulmin sokoto da musulmin najeriya cewa wannan malami yana a akan kafa shari'a ne dan a ce yana maganar cin doki ce to wallahi muna gaya muku malamanku da gwamnoninku da sarakunanku na gargajiya da sss ɗinku da kowaye wallahi ba mu yarda cewa akan cin doki ne aka tsare musa lukuwa ba amma akan magana shari'a ce kuma ko a sako musa lukuwa ko ba a sako shi ba a sakkwato abubakar jibril na farfaru yana nan yana magana kan shari'a to haka a nan wallahi ba za a daina magana akan shari'a ba sai wannan wallahi ita ce gaskiya kuma wallahi duk malamin da aka bashi kuɗi ko kujera hajji ko ta umara ko aka biya mai sadaki ko ta bukata ya karba akan ya ja bakin shi shiru akan magana shari'a wallahi ya yarda ya yarda ya ba addinin musulunci domin ya siyar da addinin musulunci bi samanin kali wanda yake Kano ku je ku binciki su malam Ja'far da su malam rabi da suka matsa magana akan shari'a sai aka zo da biliyoyin kuɗi za a yi bribing ɗin malaman za a ba su ci hanci su ci kwakwalwa ka ce ba zai ci ba shari'a shari'a no shari'a no peace saboda haka ta dole aka tabbatar kuna jin yanzu ga dr ganduje mataimakin gwamna shekaran jiya da kanshi yake yawo yana kura 'yan giya yana hana su dan Allah ba a samu ladan shi ba to da an kyale su sai abin da suke so ku ko malamai a baku abin da kuke so shi shikenan ita shari'a fa to wallahi su tsoron Allah idan dukiya ce wallahi wani ya tara dukiyar ya ƙetare ya mutu akwai mutumin da yake malami ne a ƙasar nan kowa ji labarin shi ya tara millions yanzu da 'ya'yan shi da almajiran shi suna nan a kotu ana rikici mai dukiyar ta amfana mishi kenan ya wawuran ya wawuran duka shi ya koma ya mutu ya bar baya da rikici yace watan sanar ahibbatu ba da ashe. wa kad zamani ana can ane maka hisabi halaluha hisabu wa ha iqabu ana nan ane maka hukuba kai, nan kuma ana nan ana rikici da mai kada amma ku tabbatar da shari'ar Allah din nan a san ku mazaje ne a yanzu ɗazu mun taso karatu daga ne zuwa nan kawai sai na ga gashi nan ana ta shan giya kan titi a nan kaduna me yasa shari'a ba za ta yi ba saboda kiristoci a ba saboda kiristoci ba ne ko ina ma da kiristoci amma kuna ku wakilan an biya su kuɗi a madadin shari'a an ba su abin da suke so ne kawai to wannan shine dalilin da ya sa aka kama su lukuwa don haka mu abin da muke cewa kwamitin fatawa da suka fitar da sakamakon su suka yada a gidajen rediyo na farko muna cewa mu bamu yadda da waɗannan fatoyin nasu ba kalmar farko da muke faɗi a kai shi wanda duk ya ce cin naman doki haramun ne wannan ya yi ƙarya cin naman doki halal ne manzon allah ya halatta in kana son ka cika ka in ba ka ci ka bari ka ja bakin ka shi kawai shi ke ba a ce cin sunna bane balle ka ce in ka ci akwai lada na musu a'a halal kawai ka ci da shi da cin naman rago duk ɗaya ne ina son kusan cewa hadisi ya halatta maka naman kaza hadisin ɗaya ne da shi da wanda ya halatta naman doki don haka in ka ce doki haram ne to kaza ma sai ka haramta ta babu inda qur'ani ya kace cin naman kaza halal ne hadisi ne ya zo cikin bukhari da muslim cikin bukhari da muslim a ƙarshen wannan babu na cin doki sai kuma ga hadisin cin kaza to ka ce wancan haram ne sai ka ce duka ma don haka wannan fatawa ba mu yadda da ita ba amma mu abin da muke cewa idan kwamitin fata wannan da gaske suke za su yi wa musulmi gata su sani zama da aka yi ko kuma tattauna akan matsalar doki da jilsatul istiraha ba ita ta damu musulmin najeriya ba matsaloli biyu su suka fi damun musulmin najeriya zuwa uku matsalar farko muna neman kwamitin nan na fatawa na majalisar sarkin musulmi ya ji tsoron allah ya zauna ina makoma shari'ar musulunci a jihar kaduna ina makoma shari'ar musulunci a jihar sokoto ina makoma shari'ar musulunci a jihar niger ina makoma shari'ar musulunci a jihar bauchi maiduguri jihar yobe jihar gombe ina yan uwa musulmi da aka kashe mana su a ainihin garin gombe akan maganar shari'a aka yan tazarce hashidu tazarce suka fito ba a kashe ko ɗaya ba yan ƙarin local government suka fito ba a kashe ko ɗaya ba yan shari'a tsantsa suka fito aka kashe arba'in kwamitin sarkin musulmin nan ya zauna ya ji tsoron allah ya nemo mana haƙƙi akan waɗannan wannan ya fi damu na biyu kwamitin nan na sarkin musulmi ya ji tsoron allah ya zauna a tattauna akan wata matsala wadda an tashi an ga ana rikici a ƙasar nan ita ce matsalar ganin wata matsalar nan ta ganin wata ta fi damu sannan matsalar bayi kwamitin sarkin Musulmi ne zauna ya tattauna mana shin wai akwai bayi a najeriya domin suna da awa suna da bayi mata wasu kuma suna cewa mallakar baiwa mace a wannan zamanin zina ne to waɗannan maganganun wannan ya ce wannan zina wannan ya ce halal to wannan magana bai kamata a batta ba waɗannan matsalolin sun fi muhimmanci fiye da a zauna a tattauna matsalar cin dokin da yake in ba dan aka nemi mai da matsalar rikici ba da ina jin ba wanda zai sani yanzu sai ku yanka doki a nan ku ce in ba dan an neme ku da faɗa ba ba wanda ma ya san kun ci domin yau in wani yanka alade in an so a ji magana sai aka yi jaka shi kenan sai magana ta yadu in ko aka rabu da shi sai magana ta kare a to saboda haka mu a yi mana zama akan wannan ya fi mana muhimmanci fiye da a ce za a yi mana zama akan waɗannan matsalolin da ba su da abin da za su kara musulmi yanzu da aka zauna aka tashi me ka kara an ci doki a nan kaduna amma ba a rikicin ganin wata a nan kaduna malam bakar kuma har ya mutu Allah ya gafarta mishi yana cewa duk wanda ya ce yana da baiwa a yanzu ƙarya yake to kuma manya-manyan sarakuna da manya-manyan shehinai masu kafta kaftan carbi da rawani suna da bayi kuma malam bakar kuma shi kuma har ya mutu yana cewa duk wanda ya ce yana da baiwa yanzu ƙarya ne dr aminuddin abubakar 1986 jarida amana ta hira da shi yau shekaru goma sha biyar da suka wuce ya ce duk wanda ya ce yana da baiwa a ƙasar nan mazinaci ne wannan rikicin a zauna a tattauna an dai da gaske ne kwamitin fatawa muna sauraron wannan sannan mutanen gidan rediyo ku ji tsoron allah kuna ɗaukar rahotannin ɓangare ɗaya kuna sa kuna ƙin sa da ɓangare ɗaya wannan ba aikin jarida ba da an kuka sa wannan ya ce haram sai ku sa wannan ya ce halal in ya so jama'a su comparing su contrasting sai su fito da kansu ansa amma wane ya ce haram wane ya ce halal sai a bar su wane su ma su yi magana ɗazu tashi karatu an gwani wani bawan Allah ya zo ya same ni ya ce an yi hannu da yawa ran a gidan talabijin na eh, DSTV ne ko? DITV shine sai wani ya buga musu waya cewa ya kamata a samu a hannu da yawa akan matsalar cin doki da ganin watan nan a gidan talabijin na DITV shi mai gidan talabijin ya ce a shirye yake to amma ya ce malaman ne in an jawo su gudu suke to me yasa kuke iya zuwa fada kuke iya zuwa government house ku je ku faɗa amma ba za ku zo tv ku faɗa ba inda yake nan dandalin wargaje magana ne ka zo ka yi magana kana da gaskiya wani ya bugo ya tambaye ka mai dalili haka da gaskiya ba magana an fi bukatar magana ka anan fiye da gidan gwamnati da za ka je kai wa wani sujuda bayan ka ce ba kyau to gaskiya mu ji tsoron Allah jama'a gaskiya na ce zan taɓo mana matsaloli da yawa amma lokaci ya ƙure sai dai mana ishara ga wannan littafi saboda muhimmancin shi shine littafin hidayatu tullabi ila tariqi sawab na shehu usman dan fodiyo wanda wannan littafi na karanta shi a cikin kasusuwa guda biyu ya kamata jama'a su same shi amma a takaice shehu dan fodiyo ya rubuta wannan littafi yana kira zuwa ga bin alqur'ani da sunna a matsaloli goma ya tara ya ce matsalar farko ita ce duk mutumin da aka same shi ana kiran shi zuwa ga bin alkur'ani da hadisi to wannan ba a kiran shi ba yanzu matsalar cin dokin nan in an so a batar da gaskiya ne sai a ce ai mazhabar shafi'iyya ce in an so a batar da gaskiya sai a ce jilsatul istiraha mazhabar shafi'iyya ce sallar juma'a karfe tara ko sallar juma'a da hantsi ko kafin rana ta yi ne sai a ce mazhabar hanabila ce shehu dan fodiyo ya ce a duk abin da ya zuwa qur'ani da hadisi ba a kiran shi mazhaba ko da wata mazhaba ta dauka sai dai a kira shi shari'a yadda wajibi ne dukkan musulmi aka kira shi yafi shi usman ya faɗi wannan to ya kawo matsalar da na ce zan amsa mana ita ce wanda ba malami ba babu laifi ya bi ainihin fatawan malami amma sai ya lura da dalili ba kawai ka je malam ya ce maka kaza shikenan ka ce shikenan ka tafi a'a in malami ya gaya maka ka rinka bincikar me dalili wannan zai sa maka gamsuwa a zuciyarka waɗannan kaɗan daga matsalolin za mu tattauna kenan amma muna fatan jama'a kowa ya su daga ƙarshe gaskiya ta yi mana tarfisin maganganu kama mu sani da cewa duk sanda muke son haɗuwar kai to kan ba zai taɓa haɗuwa akan wani abu sabanin alƙur'ani da hadisi mu sani da cewa ta ƙalidanci sharri ne wanda yake zai sababar da rabuwar kan musulmi da kuma ta'addanci da rashin zaman lafiya yanzu in ban da mu ahli sunna mutane ne masu zaman lafiya kama musa lukuwa da kama ya yabo zai iya tayar da Hausaya ya kasar nan amma mu mutane ne masu son zaman lafiya shi yasa muka ce ba farawa ya ji tsoron Allah ya san shi ba dan siyasa dan siyasa baya shiga rikici irin wannan za a kai shi a baro shi domin kana mulki ka ce za ka yi faɗa da malami wallahi Allah zai kawai mulkin to amma ya kawo wani hamzari idan na yi mishi waya mun yi magana mai sai ya ce wai ai shi ba shi yasa aka kama su ba sanda aka kama su shi baya kasa sai na ce amma ya dama in aka yi abu a ƙarƙashin mulkin kawai za a ce kai za a ce yanzu lokacin mulkin buhari akwai wani kaftin a kwashe da yana maki rumfunan talakawa sai da buhari ya sauka aka ce kaftin a kwashe ya yi taɓanna da sunan ka yace shi bai ma san wani kaftin a kwashe to amma lokacin buhari aka yi ta zagi yana ƙarƙashin mulkin shi shi yasa sahabbai in suka karɓi mulki ba sa bacci umar yawo yake da daddare saboda kaka je kai balla da sunan shi ya shiga cikin anguwa na yawo sai kawai sai ji yan caca a tsakar wani gida ya natsu ya ji caca ake ana yi na cika ka tagi yana kai ba musu rashin kuɗi umar kawai sai tsalle sai yi gara ta katanga jeb sai ce na kama ku <laughs> to su dan kusan yan cacansu ba irin waɗannan yan iska ne ba yan caca ne amma kuma sun iya karatu yana cewa mun ka ya ce mun ka na kama ku sai suka ce kai ma mun kama ku saboda su suna demokuraɗiyyar gaskiya ne khalifa guda ne ba ya ce ya kama 'yan caca sai suka ce mu ma mun kama ka suka ce amma wani kamu kai mana sai ce na kama ku kuna caca sai ce gaskiya sai suka ce gaskiya ne amma mu ma mun kama ka ka shigo ta bayan gida Allah kuma ya ce wa'atul buyuta min abwabiha a shigo gida ta kofar gida kuma ka shigo ta bayan gida don haka kama mu kama ka tit for tat sai ce to yanzu dai Allah ya kiyaye ku bude mana kofa mu fita amma ku tuba don a bar wannan abu shi ke jama'a musulmi a yi adalci kun ji yadda su suke yi sannan yan jarida da na fara magana a kai yan jarida ku rinka mana adalci domin yanzu gaskiya yan jarida waɗanda suke tare da mu na ahlus sunna ku yi hakuri zan yi wannan magana da dama yan jarida yanzu faɗa suke da mu mu ahlus sunna da muke kira zuwa ga manhajin salaf shine duk wani abu da makiyan mu suka yi a kan mu sai su buga a jarida ko kuma sai su yada a gidajen rediyo amma mu kuma muka ce a bamu dama mai magana sai a yi yanzu matsalar cin dokin nan ba irin bugawar da ba mu yi ba da wakilan gidajen rediyon bbc murya amerika murya jama'a jamus sam kowa sai ta zuzzule mu sai wani sai ce to ai magana ta riga ta wuce kuma sai ce to abin da ka buga na gari kaza in ka buga shi kuma sai ce to yanzu bai da lokaci sai aka yi ta zulle zulle to abin da muke cewa shi ne, ku sani da cewa ku 'yan jarida masu neman labari to mu matasa ne in aka gama kure mu to in muka juyo to kuma lokacin za ku nemi labari wurin kuma ba za ku samu kuma in kuka buga karya a kan mu to gaskiya saboda Allah mun san maganin saboda haka tun farko in wani ya je ya ce ai hadisin da aka ce cin doki mai rauni ne to wannan jahili ne game da hadisi duk wanda ka ji ya faɗa haka ko malaman fiqhu malikiya ba su ce hadisin mai rauni ba ne tawili suka yi wa wata aya da aka sai suka ce to a ƙarƙashin wannan tawilin to nasoshin hadisan nan da suka halatta to sun zama nasoshi mu'awwalai ba su ce masu rauni ba ne sai suka ce an yi ta'awilin su wato an kauda ma'anarsu daga su to da sai ku zo ku samu waɗanda suka san hadisin to ina hukuncin hadisi kaza ya inganta sannan kuma gaskiya saboda Allah ahlus sunna mun mu ji tsoron Allah gaskiya muna da munafunci game da malaman yanzu a garin sokoto kakaf aka kasa samun wanda zai fito ya yi magana ta gaskiya sai ma aka samu wasu tura hatin sai suka fito suka ce wai su ba ruwansu da musa lukuwa me yasa wai sun barranta da gare shi kenan sai gwamna ya kira su ya ba su kujera hajji da je suka da sai aka bude musu masallaci shi kenan wai dan najeriya wai shi matsalar shi wai da an biya mai sadaki ko kujerar umara ko kujerar hajji wai shi kenan sai rudda akan haka sai da ki sunna manzo Allah akan kujerar hajji wadda hajji ba dole bace sai kana da hali Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin Allah ya farlanta mutane su je aikin hajji wanda ya ki zuwa aikin hajji Allah ya wadatu matukar yana da hali in baka da hali ba shikenan to balle hajjin da za a biya maka ko umarar da za a biya maka domin a yi fada da sunna shi yasa malam bakar mu ba karamin namiji bane wallahi ba karamin namiji bane ba irin duniyar da basu gitta mai bai ce a ah, addinin Allah ya a kai don haka har yau ya mutu amma har yau mutuncin shi sai dai gaba yake wallahi lokacin gawan aka je aka samu gawan aka ci gashi nan yana zagaye shegunai suka je suka ce yana zagin su ga wani ya kira shi to kai sun ce kana zagin su ya ce to ni dai bani zagin kowa amma kai ko da ba musulmi bane ai ka girma ƙasa hausa cikin hausawa kuma ka girma cikin musulmi kuma kana da hankali ka kira ni ka kira su mu zauna gaban ka mu tattauna za ka iya gane mai gaskiya ko da kai ba musulmi ne domin wani a sabon garin zaria yoruba street a nan ya zauna ya koyi gyaran keken hawa har ya girme shi da su to me zai eh, zai buya gare shi na daga musulunci ko hausawa ga wani sai ga ah, domin duk dan boko ya san ai to ba matsala a zauna a tattauna mana dan shi yasa kaga ba matsala game da yan boko duk matsalar da ka kawo sai ce fact reference kawai shikenan amma in kai kwando ne kawai sai ka ce a ah, sai ga wani ya ce to ai matsalar mai sauki ce to da suka zo shikenan sai ya ce to ya ce a zauna sai suka ce shi dinwa za a zauna da shi waye shi an ce a hana shi wa'azi ga wanda ya kira shi ya ce to sun ce so suke hana ka wa'azi kuma ba za su zauna kai ya ce to sai a bannin dora faɗi sai mu ci gaba da faɗi da shi ko har ya mutu yana faɗi kuma yana daga cikin faɗin nan har shi da kanshi ya rubuta cin doki a littafin shi kuma ya tabbatar to sai na ji wani makiyin Allah ya ce to wai malam Bakar kuma ya taba ci kai yanzu abu nawa ka yarda halal ne baka taba ci ba yanzu misali dodon koɗi halal ne amma ka taɓa ci babu alaka inda ka halatta shi kenan wani kuma da ya tashi sai ya ce to ai doki a yana da tsada to kaga wannan wannan duk batar da jama'a doki na da tsada yayin da ka kasa cin kaza a gidanka wani yana nan talatalai gasa a 'ya'yan shi in suka ci sai a zubar da rabi a taswe kuma gobe a sake ci tsada shi tana haramta shi wani kuma yace wai to an gama cinye shanu gari ne za a kuma ana cin doki sai muka ce ba a gama ci ba amma an gama cinye kaji da zabi ne aka koma ana harbin makwarya makwari a dawa jama'a musulmi ku ji tsoron allah ku sani da cewa malaman nan fada sun fito sun faɗi gaskiya da fa an saki malaman nan waɗancan da aka ɗaure amma kwana da suka yi da gaskiya shi yasa kawai su sarakunan nan da an ce wani zai tada hankali sai hankalin sai tashi saboda mulkin su to ku ji tsoron Allah ku sani da cewa shekaru ashirin da suka wuce ku kuka yi ta jihadi da yan bidiya Allah ya dora ku a kansu in kuka juye kuka zama irin su yanzu Allah zai tayar da wasu waɗanda za su yi maganin ko kuma Allah ya tabbatar da ne ita ce sunan Allah ji tsoron Allah Allah ya ji kamaran rubuci ka. ya ce wallahi muna gaya malaman mu na ɗariƙa cewa ku ji tsoron Allah mu mun san girman mun san darajar ku ba gaskiya akwai wasu yara in suka taso ba su san ku ba za su yi kata-kata da ku amma mun san girman ku ni a mace aka haife ni malam hubi cikaji kuma a ke yake zama anguwar kusan ɗaya ne sai gashi yanzu mu gaskiya ba wata ragayya ba musamman malamin dariƙa ba dan ni ban taba dariƙa kuma gidanmu ba a taba dariƙa kuma ni malamin dariƙa bai taba koyar da ni ba abin da ya haɗa da dariƙa ko malamin to kaga yanzu inda sun gyara tun kafin mu taso ba matsala to amma yanzu kuka suke da mu kuma ana jayayya ne ma a yadda tukunan musulunci suke ko ba musulunci ba su kusa su malam hudu suna cewa ku zo ku gyara asirin ku a to abin da muke cewa wallahi mu ma yanzu muna ganin girman ku saboda mu mun tashi mun san ku a malaman sunna to in kuka ki yan yaran nan da ake cewa ɗazu a koya musu qur'ani da hadisi to suka taso wallahi su za su rinka cewa da sun kai ne kawai saboda suna jin kayan wata magana sai ce kun ji wani arni a jikan mutum a ce kai yaro malami ne ce kai gaba an ne haka wani yaro dan islamiyya kawai ya ga baban shi na kirga kuɗi ya ce baba duk wanda yake da naira ɗari ban bai je hajji ba kafiri ne sai ya ce kai ka gaba ba mu san masu zafin nan su ringa karanta mai in kana da wani karatu bari